shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya tabbatar da cewa ba wani abin da zai hana yin zaɓe a najeriya shugaba goodluck jonathan ya ba da wannan tabbacin ne a lokacin da yake kaddamar da wasu jiragen yakin ruwa guda hudu a birnin lagos the activities of extremists will not Shugaba Jonathan ya ce aikin masu tada kayar baya ba zai hana yin zaɓe a Najeriya ba ya ce zaratan sojojin Najeriya sun shirya domin yakar 'yan Boko Haram tare da mayar da zaman lafiya a ko'ina a faɗin Najeriya. Jonathan ya ce tuni aka fara cin lagon 'yan ƙungiyar Boko Haram don haka ba abin da zai hana a yi zaɓe a Najeriya. Ya yi kira ga 'yan Najeriya da su baiwa sojojin Najeriya goyon baya domin ganin cewa an sami nasara a game da yaƙi da ake da masu masu tada kayan ba shi ko kakakin rundunar sojojin ruwa ta Najeriya da ke kudu maso yammacin Najeriya Laftanan Kwamanda Abdulsalam Sani cewa ya yi. Eto eh mu namu ai mukan taimaka ne musamman mu taimaki an sanda da sauran ma'aikatun tsaro ba mu ke gadin abin gaba to za mu ci gaba da yin abin da ya kamata kuma da abin da muka can baya small crowd ban hafsan hafsoshin rundunar ruwa ta najeriya vice admiral usman jimril ya ce za a karo wasu jiragen yaƙi guda takwas domin yaƙi da masu wuta da ƙayar baya a Najeriya. 'Yan Najeriya da dama dai sun zura ido domin ganin yadda za ta kaya da sojojin Najeriya. Hassan umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Walle walle, wana ta ɗauki kama karya. saurara idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba Wale-wale wala ta ɗauki kama